Hukumar kula da jami'oyin Najeriya NUC ta ce duk farfesan karya da aka samu ka iya tafiya gidan yari don karyar zama farfesa babban laifi ne. Daraktan labarun hukumar Ibrahim Usman ya kasai ya bayyana haka lokacin karin haske kan bankaɗo farfesoshi ɗari na karya da hukumar ta yi. ya kasa ya ce masu dawar farfesoshin ba su kai saman matsayin ba amma suna amfani da sunan don burga a tsakanin jama'a ba jami'ar da take ajin mutum wanda ba farfesa ba ne ce shi farfesa ne amma a gari suna burga suna bogi, suna yawo suna cewa sunan shi farfesa kaza yana rubutawa ka gane to shine yanzu ne ana ana tantancewa ne na karya da na gaskiya shine kawai labarin ba wata illa da zai koyar ba tunda a yau jami'a in jami'a muka kama jami'a ta ce maka farfesa kai farfesa ba ne, ai za mu hora ta shi yasa ai da muka sami takardun da da mu gane muka tsara mu ce to ke jami'a wannan mutumin ya kama ta takarda ce farfesa ne amma ba mu gane bayanin ba ya bayanin yake shi ne tusir ce mana a gaskiya gaskiya ba farfesa ba ne ko yana kan hanya ko ya kama hanya amma dai bai zama ba ko kuma gaskiya ba ba ma shi ba ne sai mace to ki za mushi kunne da sashi a masa wannan suna memba na kwamitin kafa jami'ar Assalam ta Jibiyu Zahadija Farfesa Aliyu Bunza da sashen harsunan Najeriya Jami'ar Dan Hodiya Sokoto ya ce ko mutum ya kai farfesa ba zai cika shehun malami nan take ba. Ka'idar mu ta ɗalibta ba za ka zama malam ba sai ka mutu sai abin da ka rubuta an tabbata ko bayan ranka sai a ce malam wani amma kai da kanka a kira ka ko kira kanka shehi ko a kira kanka ya doro to babban kure ne saboda shi ilimi baya da iyaka laraba na cewa farkon abu wai lamala ne haya yake shi wai bai da karshe saka duk abin da ka sani dan kaɗan ne ka sani don haka yana da kyau a ce bisa dai ka'ida malam an ce mutum kamar yanzu an ce mutum professor a university to za a ce masa maraba zuwa ga shi da buzun karatu yanne za a yi karatu can duba karatu ba karatu ake shi ake don yanzu ne za ka gane cewa hatta da yaron da ke da wata biyar kana iya karɓar ilimi gare shi ka dan ba lokaci ka dan baka labarin su injiniyoyi sun shigo cikin wani gari za a shiga da crane babba aka ga cewa sai an sare kohar garin aka yi an sare kohar garin kudin sun yawa ya za a biya su kuma duk injiniyoyi sun kware gaba ɗaya aka yi ta rikici aka za a shiga da wannan kiran cikin garin sai ga yara sun aro primary school an ta su to ce ah za a shiga da wannan abu cikin garin mu ya za a yi sai wani ce ai abin da kamata kawai sai a buge saman crane a buge ganuwar garin mu a shiga wani ce da ai da ko ai muna asara wani ce ah, to sai a yi ta gina kasa motar shiga ya ce ah, to iyayen mu za a sa wahalar banza sai ce ai ni ne kawai zan sacce iska na tayin motar sai a tura ta shiga ba a yi ɓanna kuma zo a sa iska sau in ka ce profesa kai doro me ka gane kuma ka ƙara injin da yaron ka yaro ya karanta da kai yusi na wallafa littafi duk shekara da ke kunshe da jerin sunayen farfesoshin inda yanzu akwai kimanin farfesoshi dubu goma a Najeriya. Hukumar ta ce ba a yarda malamin jami'a ya rika koyarwa a fiye da jami'a biyu ba, kuma ya zama wajibi ya yi aiki na tsawon sa'a goma sha takwas a mako. Nasura da Malika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.